suke faɗa akan cewa annabi adam lokacin da ubangiji ya halicci na hawa'u ya yi yunkurin zuwa kusa da ita sai ubangiji ya ce masa ya dakata sai ya biya sadakinta a ƙarshe aka umarce shi da ya yi wa annabi salati sallallahu alaihi sallama a matsayin sadaki ɗaya yana ɗaya daga cikin matsalolin da malamai suke shan wahala wajen bayaninsu saboda wasu suna ganin cewa kamar wajen faɗar darajar annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa ya halatta har a yi ƙarya ma kamar su suna ganin abin da ya inganta na daraja annabi sallallahu kamar bai isa ba su sai sun yi tunani sun ƙara wani abu <clears throat> wannan hadisin al'imam a wannan wannan a cikin almawahibin ladunniya da kuma wannan al'imamul kastallani duk sun ambaci wannan hadisin a cikin shi wannan a cikin dai almawahibin laduniya ɗin cewa <clears throat> annabi adam ya zai kusanci na na hawa aka ce sai ya biya sadakin ta ƙarshe dai har ya zama shine salati ga nafsu wannan hadisi ne la aslala asali in ka koma cikin littafin hadisi ibn al ma ya kawo shi da sauran malamai amma hadisi ne da ba shi da asali falala salati ga annabi sallama ta tabbata da isnadi ingantacce gashi nan ma a cikin alkur'ani littafin Allah sannan kuma ta ya tabbata da isnadi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda baya buƙatar sai ma kai kokarin neman wani abu daban da kuma zaka tabbatar da falalar ah, wannan ba lokacin da zamu bayani akan isnadin hadisin wani lokacin an samu dama za a insha Allah salamu alaikum mala akwai littafin fiqhu sunna na sayyid sabiq sannan akwai sahihu fiqhu sunna na abu malik shin wanne wannan nabiyin shine ingantacce a yawanci an ce sahihu kaza ma'ana sun tato abin da yake ingantacce ne a ciki tunda shi wannan na sayyid sabiq a watakila dama ba caye zai tattara maka ingantattun hadisai ba tayo akwai hadisan da ba su inganta ba ko wani abu makamancin haka shi kuma wannan sai ya tace inda kuskure ya gyara akwai tamamul minna ma na shekul albani inda hali duk ka siye su ka sai fiqh suna na sai ɗin ka sai sai fiqh suna din ka sai tamamul minna na shekul albani ɗin Allah ya ji kansu da rahama salamu alaikum wa wa wabarakatuh